A daidai lokacin da wasu kungiyoyin sa kai na Najeriya da 'yan siyasa suke shirye-shiryen yin zaman dirshin cewar sai shuba Muhammadu ya dawo a kan karagar mulkinsa a cikin kwana talatin ko kuma su dukufa wurin fafutukar tsige shi daga kujerarsa ta shugaban kasa. Wasu gwamnoni da shugabannin jam'iyyar APC sun zarci shugaban kasa Muhammadu Buhari a birnin London inda suka yaba da koshin lafiyarsa da kuma tabbacin da suka bai wa 'yan Najeriya cewa zai dawo gida nan ba da jimawa ba. To akan sanarwar da fadar gwamnati ta bada dangane da wannan ziyarar ce ya sanya na tuntuɓi Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya domin in ji ƙarin bayani dangane da muhimmancin wannan ziyarar a daidai wannan lokaci. To abu ne da yake kamar yadda jama'a suka gani ai wannan hoto da aka fito da shi na shugaban kasa fuskarsa kyakkyawa yana murmushi wato ya kwantar da hankalin mutane da yawa muhimmancin wannan abu a wannan lokaci shine a lokacin da mutane suke ta yada wato kararrai akan abin da ba su sani ba wasu ma cewa suke yi a yau shugaban kasar nan babu shi mu da muke magana a ta ƙarya muke yi kawai muke gaya mutane a babu shi wasu kuma yake a ba zai dawo Kuma harkar ko siyasar nan kana ganin bai da wasu ma suke ɗaukan wasu irin matakai tun kan mutum bai kauce ba ana neman a rabon gadarsa to wannan abu ya zo akan lokacin da yake zai kwantar da mutane hankali sosai a wannan ai ba za ta canja ba yau ai ai Najeriya dama haka ta gada shi eh, wanda yake maganan ma cewa kwana casa'in shi irin wannan eh, inda an san doka an san tsarin mulki na najeriya ainihin da duk shugaban kasa ya mika mulki ga mataimakinsa ya ce to ni ga wata larura kamar irin wannan ai tsarin mulki bai mara iyaka ba ba wani zancen su kwana casa'in ba shi da ma'ana a tsarin mulki yan da duk allah ya ba shi dama ya ji yana so ya dawo ya dawo ya ci gaba da aikinsa magana da yake nan amma zancen wai wani zai ce zai je ko ya mamaye majalisa ko ya yi zarge zarge a a dama najeriya haka ta gada kamar yadda muke faɗa da zimman wasu fattuna ma fa gajiyar shugaban ƙasar ake so har an fara buɗe ofis na kamfen ai gani ake yi kamar ma ba zai dawo ƙasa ba to wanda ya shi fara wannan watakila wani yanzu ai watakila wasu kuma yanzu sun fara lissafin irin asarar da suka yi zuwa yanzu cewa mutumin da kake zaton yau babu shi gashi Allah ya nuna maka cewa gashi da ransa da lafiya. To eh, kamar yadda muke ta jaddadawa shawara ce tsakanin shi da likitocinsa. Eh, mu abin da muke fata shine yayin da ya dawo ba zancen kuma za a je a kwanta ana jiya ba ya dawo da karfin sa ya ci gaba da aiki. In ko bukatar 'yan Najeriya kenan to ai masa lamun ne a Tun tunda bai gashi ido ya nuna dani ya ku gaban kasan da ake cewa ba lafiya ba lafiya gashi da lama garau da shi to ai magana ce ta karamin lokaci in Allah ya yarda. Malam Garba Shehu kenan babban jami'in hudu jama'a da manema labaru a fadar gwamnati a tattaunawa da na da shi a abuja 'yan najeriya dai yanzu sun zaɓo ga dukkan alamu su ga shugaba muhammadu buhari ya dawo najeriya bayan da hotunan da aka nuna wasu a jiya bayan da aka yi wannan ziyarar ya nuna samun sauƙi da ƙoshin lafiya a fuskar shugaban ƙasar umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya